Jamila wannan wani irin shi ne, saboda kawai tsotsai ya sa na mare ki shi yasa zaki saka jami'an tsaro su ta bibiya ta? Ba bibiyar ka kawai suke ba, kamo ka za su kuma na rantse da Allah tunda ka sa hannu ka mare ni ka janyo kanka balbalan bala'i, wallahi ka janyo kanka masifar da za ta hana ka sakat sakarai. Arado tukur ina faɗa maka yadda na gara na haka na ga dare jiya. Kai, ai na auna arziki Radu? mutumin nan munafiki kamar ya shi kafar kare kai jama'a to Allah dai ya kiyaye amma kai baka san jami'i ba ne ina ai ban sani ba saboda kayan gida ne a jikinsa ba uniform kuma kana ganin shi ka san irin bakon nan ne shi sa na saki jiki da shi ai ai irin shigar da suke yi kenan dan su bar da kama amma kai yanzu haka za ku yi ta yar buya buya da jami'an tsaro sai ka ce wani barawo to tukur ya zan yi ya zan yi a lokacin da kamare ta shawara ta ka nema ai ba shawara ta ka nema ba hasali ma in nayi maka magana akan ka fita hanyar jamila munafiki kake ce min jamila ba ajin ka bace jamila ta fi karfin ka jamila ba tsarar ka bace amma ai ga irin ta nan dama an ce duk wanda bai ji bari ba zai ji koko tike kenan shi so da kake gani ba ruwan shi da aji ba ruwan shi da matsayi ko shekaru so halitta ne a cikin zuciya au haba da Allah ni dai da Allah shawara nake so ka bani zan baka shawara in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama kar ka ɗauka To, yanzu dai da farko ka kira ta a waya ka lallaɓa ta ka ba ta haƙuri. Idan Allah ya taimake ka ta haƙura to shi kenan, in kuma ba ta haƙura ba to gaskiya ni ban san yadda zan yi da ku ba. To, bari na kira ta. Jamila wannan wani irin wulaƙanshi ne, saboda kawai tsautsayi ya sa na mare ki shi za zaki saka jami'an tsaro su ta bibiya ta? Ba bibiyar ka kawai suke ba, kamo ka za su kuma na rantse da Allah tunda ka sa hannu ka mare ni ka janyo wa kanka balbalan bala'i wallahi ka janyo sifar da za ta hana ka sakat sakarai ke ni kike faɗa waɗannan maganganun da kika ga dama an faɗa maka me za ka za ki ga abin da zan yi ko ganin ki. kai mana ina nan ina jiran ka wai jamila dan Allah da annabi me yasa kike min duk wulaƙanshin da kika ga dama ko dan kin ga ina musifar sanki ni ma fa ba laifi na bane ba ni ne na ɗora ka sanki ba Allah ne ya dora min Bai kamata ki ringa wulakanta wanda yake son ki tsakani da Allah ba. Ki tuna fa Allah subhanahu wata'ala yana shewa wa laqad karramna bani adama. Allah ya karrama dan adam. Ka san da hakan ka zabga min mari? Na san da shewa ko ka ban kyauta ba amma ina neman afuwar ki ki hakuri. Ta waya kuma zaka ban hakuri? To ya kike so a Sai dai ka zo gidan mu da gaske hakuri kake so ka bani. Wa, tab, Alkur'an ba zan zo gidanku ba. Ashe ma ba da hankali. Wato na zo gidanku a yi ramdani ko? kamar ni fa na ce maka ka zo to shikenan tunda baka yadda da ni ba ka kwatanta min inda kake ni Allah ya kiyaye ashe ma ba da hankali wato gaburi boko ko da ake shewa mu fulani mun shika wauta ai duk sharri ne kawai ake mana a rado da hankalinmu da tunaninmu sarai ai ba za ki taɓa gani na ba ina gidan su tukur na ɓuya gidan su tukur ke ƙarya fa nake a rado a rado ƙarya nake waye anan waye ne na ce jami'an tsaro ne